sai sai nuna nan mutane na sabani sai ke nan a tsaye da shi gaskiya dangane da abin da mutane suke sabani shi ne ajiya a cikin garin maraɗi bayan mun yi azu mun yi azu saboda wani malami ya ji ya zazzage a musulma ya ci mutunci inda ya shiga ba na yi kusa ba nake to dan Allah ina kiran kowane musulmi duk ɓangarorin musulmi mu zo mu taru mu yi addu'a mu ce ya Allah ya Allah don sunayenka masu girma da siffofinka na kamala duk wanda yake kan gaskiya Allah ka taimake shi Allah ka sa masa albarka Allah ka ɗaukaki lamarinsa Allah ka tsara, ya Allah duk wanda yake kan ƙarya in mai fahimta ne Allah ka fahimtar da shi in ba mai fahimta bane, Allah ka dannara shi Allah ka zarga da lissafin Allah da ma masa lissafin nace su zo mu yi wannan dukkan karka sai ka kai dan kungiya ka ba dan ka ba in so ma a taimake mu ahlu sunna in ma ta kula ta mu mu mutu ya Allah ka taimake mai gaskiya ya Allah ka warda da aniyar mai karya ya Allah wanda da ayyukansa suka fi kusa da littafin ka da hadisin annabin ka ya Allah ka taimake su ka taimaki da'awar ya Allah waɗanda maganganun su da ayyukan su suka yi nesa da littafin ka da littafin manzon Allah ka in masu zuriya da ya Allah dawo da su in ba masu zuriya da ya Allah ka warke da lamarin su wallahi ba malamin bid'a da zai taɓa yin wannan ba ka kalubalanci sai dai zai ce wani tsinan ne ne wani dan zuma ne wani kaza ne wani kaza ne duk wannan zagi ne da ba a da gambara ko da haka ba amma suka tsaya kai adalci ka tsaya tsakiya kar ka tsaya taimake ka kar ka tsaya taimake yan kungiyar ka ko a taimake yan da ka a a taimake na kuda ka ka ji sanan Allah ya fa akan gaskiya yake bai ce da Allah ke yadda ne kan abin da nake kai dan abokanan hukuma sai ke bai adalci ba sai ya sassauta ko da cikin addu'a ihdini نختلف فيه من الحق بإذنه شريط دليل هو بديدي دنجن بعدين أكل فاطمي شريط دليل ديدي دن إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم shi yasa kowa mutum ke karanta sunna sai ka gaida da adalci cikin maganganunsa da ayyukansa kowa mutum ya nesa da sunna kuma sai ya shiga cikin zalunci zalunci kuma shine son kai da son ya namu ya namu shi ko adalci shine inda gaskiya ta dukkan wanda ya faɗi gaskiya haka ka'idar sun ba ɗin iblis ba wanda ya iblis lalacewa Allah yana ɗanɗe shi ya tsine masa ya yi masa alkawari aka kore shi daga aljanna sai khuruj min hamal da umman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in tare da haka ya zo ya kawo labari guda ɗaya na gaske wurin Abu Hurairah cewa ayatul kursi in an karanta cikin dare tana tsare mutum daga shaytan har garin Allah ya waye mummuna abu zai shafi bai karanta ta ba da aka faɗa manzo Allah ce saba tsaka wa ka kabir abin da ya faɗa ma gaskiya ne amma shi na ƙarfi ne amma wannan abin da ya faɗa yanzu ne ne gaskiya ne na san duk wanda ke kan kafa dan kafa a halin yanzu in ma yana da sharri sharrin su bai kana iblis ba da dan ba zan yi abinci ba ko da kana kan gaskiya wani ya bage ka ba adalci bane ba karama ko da ke wani ya iya maka wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun idan an ma kan kara kai ma kai na kara ba yake da ita ce ka ga min ki kira ya yi kan kara kai na kara in ka amma ai sun manta da cewa wala man sabara wa ghafara in zalika min azmi al-umur da mutum zai yafi shi su dace ba shi yasa duk wanda ya zage ka ya la'ance ka yake maka dan guna yake ba ka ce masa kai ma kaza kai ma kaza kai ma kaza musamman a fagen dawa idan kuka haka sai a kara gane ina gaskiya take yanzu wanda yafi iya azarci yafi gaskiya manzo Allah ta wa asbi'i sayyi'ata al-hasanata kanwaha ya an yi mummuna bi ta da kyakkyawa sai kyakkyawa ta gaji ne yanzu ka ce min dan zina ka ce min kafiri ka ce min la'anan ne ka ce min mulkiri sai ka waɗannan kalmomi duk suna da datti yadda ka tsora min su ni ba zan ɗauke su tsora maka su ba amma saura da ni menene dalilin da yasa ka ce min kaza ka ce min kaza ka ce min kaza ba dalili kaza ne ba ba madogara ta Allah ya ce manzon Allah ya ba dalili kaza da dalili kaza bane ba madogara ta Allah ya ce manzon Allah ya ce kai kuma a can gurin kana kokarin ka rufe wannan abin amma sai ka kasa rufe shi da aya sai ka rufe shi da asariya ni kuma yanzu na kare mutuncin wannan abin da aya da hadisi ko da magana dole sai dai a kawo aya da hadisi dole sai dai a kawo aya da hadisi ita ko aya da hadisi sai ka karanta in kana burki kana kuma barka kuma karanta da baka iya dan da tahaddusu da masu yi ana imin anta an kutubul hadisi wama ata amin mustafa fiha min ad-din كمسلم والبخاري لديهما صدائر الدين في نقل وتبيين أولى بأجر وتعظيم ومحبة من كل قول أتى من رأي في المؤمن. لكن ابن هجر هكا ابن هجر. ba ka karanta littafin Allah ba ka karanta abin da zo daga al-Mustafa zaɓaɓɓen soyayya na addini yake kamar da fari kamar Muslim wanda su ne suka zanto tsinkoki na rike addini suka rawaito abin da yake inganta na magana manzon Allah yake wannan ai ai la bi ajrin shine mafi tantantar abin da zaka tsaya وتعظيم كل ما في تنتظر أبن بلاء الجنة ومهمدته كل ما في تنتظر أبن بلاء أيدين بإياه يمكن لقوم الأتى في دكتور من يلقي بيده من رأي فهموني ما رأي فهموني تهميل يبنى أنت أنت هكذا ترى في آية آه، آه، اللهم رب جبريل سبب رب مضاف لجبريل مضاف إليه منادى مضاف أنا مثل سبع بل أنا قدر ياء النداء كما أنت اللهم يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرة تركت فاطر فاطر السماوات دم فاطرة مضاف السماوات مضاف إليه مضاف مضاف منسوب لي أنا قدر ياء النداء يا فاطر السماوات أنا فاطرة الذي الله كنت لاراد المنام an gane ko aka alimal ghaibi kuma asalin sa ya alimal ghaibi da haka sai ka ce alimal ghaibi kana kaddara ya din wa shahadatu anta tasma ghaibi da ka fi ma kanu fi yastalfun ihdini min as-silfa fihi min al-hatta bi idnik innaka tahdi man tasau ila siratal mustaqim bal ce wa nazidu al-mas'alata idahan mas'alan nan ya kamata a ƙara fito da ita mu ƙara mata bayani ya bala'ila mu ƙara mata dalilai شدة الحاجة إليها دون أمن بكافور مثل يوزا وفهمتك فنقول في مثل ليتفطن العاقل الدليل الأول في ذلك من الأدلة دليل فقد يا كما تم يهنكل يهنكلت يسنى نورا لقصة واحدة منها دليل دوت القصة بلا وهي أن القصة إتكي أن بني حنيفة ashhar ahl ridda bani hanifa mutanen da suka mutum kaza sun suka fi sahara cikin yan ridda dan sun suka fi karfi suka fi zarafin sojoji sun hada gawar ta sun sojoji sama da mutum dubu arba'in wanda suke kare aqidar cewa musailama kaza annabi هم الذين يعرفهم العامة من أهل الردة شين وانا كما قلت متى نفك فسني أتكلم الله بتاع الردة أما قلت فيما أقول في الردة يوت كل جيد اليوم عند الناس أكبر أهل الردة كما نفك في قوانين من الردة أتكلم الردة وعظم في الكفر في كل كافر وهم هذا أما أبنى ما كنت تعالى لدكا من أبنى يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ba kalmar shahada sun yadda ba a bauta kowa sai Allah sun yadda manzo Allah manzo Allah ne cewa shi manzo Allah din manzo ne shi da hada da juna ka fada da ka fada manzo Allah ya kula da rabin duniya ya kaza kuma ya kula da rabin manzo Allah yana da mala'ikan su Jibril yana da mala'ikan su kuma Rahman wannan ana wahayi amma duk abin da manzo Allah din yazo da shi a fahimta su yadda da shi amma a kara da na a يؤذنون سنة كلام صلى لا يصلون سنة صلى بالكنتا وما هذا فإن أكثرهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لأجل السجود النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أما فأرضا كسنا صلى من أذن بسكينا إيبر يداد من ذنك المسلمة وما ذا الله ليؤم مرديد ومن ذا يفكي هذا وكآية أمنا بإيه ذا يفكي فهذا من آية لأجل شهود الذين شهدوا مع الرجال فقد أعطوه إلا كده وفي شيدة فرد المسلم يجي مع الرجال وضع ذكتا وتعاني كم سلمة الكذاب dan Allah kalma sahabat ta amba mutu akka da sama da ta ce suna yi ba sai kullu suna asma da ta suna kira kullu suna sunu dan Allah ka dai muka kiyaye kaida ta ba da ba ce kai mutum ya kai mutum mutu ba والذي يعرف هذا ولا يشك فيه يقول من قال لا اله الا الله فهو المسلم ولو لم يكن معه من الاسلام سعره yake cewa wanda ya san wannan ba tare da shakka ba kuma sai ka ji yana cewa wani wanda ya san la ilaha musulmi ne ko da kuwa babu ko da kwayar gashi ta musulunci tare da shi bal kada ta raka wasu hazabihi muta'ammidan akwai lokacin da mutum zai rabu da addini yayi izini da addini yana mai da zanzanci dan Allah wani a muridin Yusuf Ali da ya zo a cikin wani kasu wanda ke yawan na kano da ta gida wanda ke cewa yake mu yanzu ga mujaddadan mu mu yanzu ga muhabbin mu mu yanzu ga annabin mu wallahi haka ne da Yusuf Ali a garin mu yake kai mu yanzu inda annabi zai zo ya tsaya kan abin da ke wani wannan ya ike wallahi a kasar yana nan yana yawo a kasar yana nan yana yawo sarki na ji gwamna na ji hakimi na ji ta zama lakar gwamna na ji malamai duk suna ji sun ji ji gane domin yi magana ce za ta fi tuna yanzu inda zuwa ya ce ban mu yadda da sarkin garin nan ba ga namu ba za an fara bala'i a garin amma da yake ba zai su da annabi ne ka san inda zuwa ya ce ba mu yadda da dukkan waliyan garin nan da mun kafir ce musu ba mu yadda da shehu ya nufi ga mu da yanzu an kafir da yanzu Allah an tayar da hayaniya amma tun da manzo Allah ya faɗa ba komai na koyar da manzo Allah yanda gaske ne duk ina ma kan manzo Allah ina ishaqan nabi ya nan da inda suke yawo duk da su a baki faɗa min magana mai kazanta ana ji ya ce ga annabin fa ana ji fa kuma shi wanda aka faɗa yana ji kuma da kansa cikin kafin ɗin hudu ce ga wata riga da zarin yin ya kawo masa dama san annabi ya bawa halin salati ka ji ba halin salati kafin ne ka a can gabara annabi ya bayar hadis salatu hadis salatu ya bayar da wadansu suna zuwa madina masu wani masallaci a madina su kuma suka bayar ubarin girgi ba ubarin girgi kai lafa rana bayan sallar magariba da ya dama an ce ubarin girgi ke rigar mai rigar zai bayyana a zamanin sa ba sai wannan mai riga shine yusuf ali ya tana hausawa shine mai rigar annabi ya yi kodin rigar a bakin sa ya tana wajen ubarin girgi masa da watanni ko shekara da shekaru wata rana dan tsara ya yi wajifa da ita amma da karshe dai sai aka yi masa ilhama cewa ga mai rigar ya zo kuma je ta masa kuma duk wannan kafa din yana nuna yawo duk wannan kafar ta tana yawo irin Allah bikin manzon Allah kalala wallahi da wannan da awar ba shi wanda mutane su shi wannan Allah ne har su suke ji dan me ake son manzon Allah shi kada ba za su shiga sai suka fito suke da kansu na tsayin da a girma ma su irin da ke girma annabi shi ko manzo Allah ki ji da manzon Allah yadda uwar gida ke kishi da amaryarta wallahi haka kake da manzon Allah ko kuma da haka to wata mutum ta addini yadda yake ta addini yadda yake wallahi duk da karatu muka tsaya muna ta kalidi ba da zai Allah sai mutum ya mutu na sanna cewa kan akida yake kan mutum yake da yake da zai da da da haka wani da ka fahimci kan ka da duniya الله مقلب القلوب كيف يشاء. يجي تركي الله من هو كيف يسمي في قلب من له عقل ولو كان من أجهل الناس أنه يعرف أن بني أليفة كفروا ما أن حالهم ما ذكرنا وأن البدو إسلام yake cewa yaya zai haɗu a zuciyar mutumin da yake da hankali ko da ya fi kowa jahilci yana mai sanin cewa da nuhu ne sun kafirta fa duk da kalmar shahada su sun kafirta tun da sun yabi da manzon su da masaila mutul kaza da haka abubakar ya yake su aka fata take su aka karkace su da ijma'in sahabbai amma tare da haka ga 'yan karkarar da muke kusa da su in ji muhammad bin abdulhad su ma irin abin da suke wancan ne amma a cikin suna kan mutum don ne ولو ترك الاسلام كله وانكروه كودا في المسلمين في بلاد في انكارنسا واستهزئوا به على عمد في اذن من المسلمين بدون دم في فلسطين في اذن من المسلمين في كيف جاء النبي بمثل كذا جاء النبي السافر كذا نفس لانه يقولون لا اله الا الله وكذا سنه لا اله الا الله عباس أشهد أن الله على كل شيء قدير نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيد قلوبنا بعد إذا هدانا وأن يهبنا لنا منه رحمة إنه هو الوهاب abinda ba ne cikin dalilin farko da shi addalilin sani dalilai na biyu da yake cewa ya kamata a kara wannan mas'ala fito da ita fili da dalilai kisatun ukra waqa'at fi zaman al-khulafa ar-rashidin wata kisar ce daban ita ma ta faru a lokacin khulafa'ur rashidin wa hiya anna baqaya min bani hanifa yan ragowar da suka rage cikin banu hanifa magoya bayan musailima lamma rajau ila islam yayin da suka dawo musulunci wa tabarra'u min musailima suka barranta daga musailima kazzab wa aqarru bi kadhibihi suka tabbatar da ƙaryarsa kabura zambuhum inda anfusihim duk da haka suke tunanin yadda su da musulma ɗin nan ba ƙarfin laifin dole suke wa ta hanzalu bi ahlihim ila sadar suka ce me za mu mutanka da laifin da muke na baya suka dauki iyalin su gaba ɗaya sai koma kan iyakar musulmi inda suke jin tsoron a kan su za a iya kawo farmaki don su yi jihadi ko jihadi ya ta ya kankare zai zan da suka ba da ajin jihadi fi sabilillah din zai fi jihadi fi sabilillah da Allah zalika yanzu anhum athara tilka bidda ليا ومن يكنكر جفاته مثل فأزرد من الرجال فبرمسه لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهلا في خير ويتوبة لأي إيمان لأي أي نجري إنما الله ما مثل يمنون أي تنسى ويقول الله نتوعه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هكذا من لم يوم غفر لمن تاب قوم بوتوبة وآمن بذي إيمان جسكي وعمل صالحا وأيت نبي ثم هكذا ثم لك مجيء كم هكا يتبع بي باو باو باو فنظر الكوفة كيف تجفت بنا أتكت بنا أتكوفة شيئا من مثلا بنو حديثة كيف تجفت بنا أتكوفة dan can ne su wato kan iyakoki tsakanin dole musulunci da daulolin kafirai inda a kowace ana tsammanin cewa wato za a kawo hari wasar lahum biha mahallatu ma'rufa har suna da wata unguwa sananniya da aka da aka santa da su fiha masjidu musamma masjidu bani hanifa a unguwar akwai masallacin wanda ake kira masjidu bani hanifa فمر بعض المسلمين على مسجده بين المسجد والعشاء sai waɗansu musulmai suka wuce kusa da wannan masallaci tsakanin magariba da isha'i a wata rana fasalu minhu kalaman sai suka ji waɗannan banu hanifa suna kus kus kus a cikin masallacin su ma'ana ma'anan wannan zancen da suka ji annan musaila mata kana na haq sai dan yazo zai fara dan sai su kai musaila mata mun ba da akan gaske ما فعل وانا الرأي وهم جماعة كثيرون متعنين ما فعل لكن الذي لم يقله لم ينكر على من قاله amma sauran ma da ba su da wannan ra'ayin ba su yi inkari ga wanda ya faɗa ba don ku gane mu ne in dan uwanka na bid'a ka ki masa inkari ka san akwai wadanda za ka samu shi baya bid'a a karan kansu sun ki amma yana raka yan bid'a akwai malamin da shi ba zai yi da'awa zuwa ga azo a yi bid'a ba a karan kansa amma ba da karfin halin da zai kira a zai sunna to sai kira ne da kira zai an a yi sunna da kira da kira na kira da abin da kira shi ne ko nan mutane su mutu da kan Allah ba amma sun san da larabci sun yadda cewa ko sai yi da kai ko sai zuwa da manema mata in ya da suna iya wato literature na larabci wato adabin larabci to amma duk wanda yake kan ya ɗauko ta daga ƙasa to sai ko amma hudda dan na kazifu bil haqqi ala al batil ayyadmahu هذا هو ظاهر ونكم الولي من ما تفكر كيف تفيد أن نتي كيف يعطي وتكم الولي ليس الميد أن نتي هربو نقذف بالهتم مكان هربو في دراء كالكريا دمان جديدو ترغر كذاتا هذا suka same da suna wannan ga waɗansu suna faɗa amma waɗansu ba sa inkari me ya faru farafa wa amrahum ila abdullahi bin mas'ud sai suka kai karan su zuwa wajen abdullahi dan mas'ud fa jama'a man inda min as-sahabati wa sitara abdullahi dan mas'ud sai kira wa sauran sahabban da suka rage a kufa yana neman shawarar cewa za mu da waɗannan mutanen sun ji da suka fito da sa amma ba su duka ba sauran an faɗa a wajen su sun duk ne ya zamu da su hal yaktuluhum wa in a kashe su ko da sun ce sun ci ba yau sai a wurin zai a can lafira a yi su ci biyu ko kuma ne yi su da sai in duki ba a tara ba duhun duka sun hin mulge da fita ba waɗansu daga cikin sabbin suka ce a kashe su kawai kar ma a tsaya wa ne musu ne ko kashe su ba a kashe su kawai ya tara ba duhun duk fita batihim waɗansu suka ce a'a a ne musu ne sai in sun kiri tukuna فاستفاد بعضهم وقتل بعضهم ولم يستفده sai abdullah dan masoud ya kafa kashi biyu ya dan ne musu in ka tuba ka da kai